dala ba shiga birni ba a zahirin gaskiya ƙarin da cbn ta yi na kwana goma mu talaka bai faranta mana rai ba ra'ayi ne na wani mutum ɗaya wanda kowa ya san halin siyasar musa iliyasu a kodayaushe ƙasa take ba sama take ba waɗannan da ma sauran wasu batutuwa na siyasa za su zo muku ne a cikin shirin hangen dalana wannan lokaci. Masu sauraro, Assalamu alaikum, Ahmad Rabiu Ja'in ne ke muku sallama ta cikin shirin hangen dala. Shirin da kan nazarci al'amuran da ka zamo tarnaƙi ga ci gaban demokaradiyyar ƙasar nan, tare da ɗaukar martani daga gidajen imanin siyasa dogaro da sashi na talatin da tara na kundin mulkin ƙasa. Tun a lahadin da ta gabata ne dai gwamnatin tarayya ta yi miyara koma baya dangane da batun sauyin takardun naira ɗari biyu da naira ɗari biyar da kuma naira dubu ɗaya. Inda gwamnatin ta ƙara wa'adin zuwa ranar goma ga watan Fabrairu, to sai dai kuma wancan ƙari za a iya cewa ya bar baya da ƙura domin kuwa ga gamayyar majalisun dokokin ƙasa sun kalubalanci tsarin, inda majalisar wakilai ta bakin shugaban kwamitin harkokin sabbin kuɗin na majalisar wato Honorable Alasan Ado Doguwa ya ƙalubalanci tsarin tare da faɗin kwanaki goma sun yi kaɗan wajen sauya kuɗaɗen ga 'yan Najeriya. Haka abin yake hatta a jam'iyyun hamayya domin kuwa mun jiyo sakataren ƙungiyar nan ta kwankwasiya Media Forum Ibrahim Mu'azzam Sanata na kalubalantar waɗancan kwanaki da gwamnatin ta ƙara. Ƙarin da CBN ta yi na kwana goma mu talaka bai faranta mana rai ba sai ma ƙara bakanta mana rai da yi. Maka ƙara fahimtar cewa ashe akwai maki da yawa da 'yan siyasanmu da gwamnoninmu sun yi amfani da su da yanzu arewacin Najeriya ba mu tsaya ba kai kuka ni tagumi ashe shugaban ƙasa Muhammadu Buhari yana iya sauraron su ya ɗaukan shawarar su har ya shekara takwas ɗinsa ya gama ba a jawo teku an kawo shi arewa ba har ya shekara takwas ɗinsa ya gama maganar noma da kiwo sai ma har rashin tsaro da muka samu kanmu a ciki masana'antun mu na Kano da Kaduna suka lalace idan kana maganar masana'antu sai dai kai maganar Lagos da Ogun ashe shugaban kasa Muhammadu Buhari yana ganin girman su harkar tsaro ta ta'azzara a arewa ya kasance arewa ta yi lalace da ko a yakin basasa ba mu samu kanmu a irin wannan yanayin ba to wannan abin ya kara bakanta mana rai da harkar APC kowane talaka kwana da tashi yake da cewa kamar yadda kuka canja kuɗi mu kuma za mu canja ku amma ga misali yanzu ba a ce sun yi kokari ba duba da wannan namijin kokarin kiraye kiraye da suka yi kuma aka amsa wani irin kokari ai magana ce ta tabar kunya da wuka ake nade Ibrahim Mu'azzam sanata kenan ɗan jam'iyyar NNPP kuma wala Allah hakan ce ta sanya muka jiyo Habibu inda bawa mai yangu-yangu na faɗin babu jam'iyyar da za ta kawo ci gaba a Najeriya illa dai jam'iyyar nan mai kayan marmari wato NNPP. Ina kira ga al'ummar Najeriya da al'ummar jihar Kano mazanmu da matanmu matasanmu da dattawan mu haɗe kan mu tabbatar mun kori jam'iyyar tsiya-tsiya wato jam'iyyar da ta kawo fatara da talauci a Najeriya mu tabbatar mun zaɓi injiniya daga Tarabi'i Musa Kwankwaso a Kano kuma mun yi abba gida gida domin mu zabi jam'iyyar da za su zo mana da damuna damuna mai albarka wadda al'umma za su dara su ji da korar jam'iyyar tsiya-tsiya a Najeriya da jihar Kano jihadi ka da al'umma domin halin ha'ula'i yau ka je kawo abin hawa ko ka je wajen siyayya ka ba da kuɗi a ce ba za a karɓa ba in an karɓa ba karamin canji kai da ka siya ba canjin wanda ka siya a gurinsa ba shi da shi ka ga mutum yana tafiya zai gaba sai kudu wanda sai arewa ya yamma ka ga mutum shi kadai na sumbatu akan titi wa iyazu billahi mutumin da ya ce zai fada free education a jihar Kano dan talaka ya je makaranta kyauta mutumin da yace mata masu juna biyu kyauta za su hayu mutumin nan da ya zo ce mana duk watan duniya zai empowerment na harkar CRC mutumin da ya tabbatar zai inganta tsaro a jihar Kano da kasa baki ba wai ga Habibu wa mai yangu-yangu ba sani lawan jingau daga jam'iyyar APC ya shigo tare da kalubalantar gwamnatin tarayya bisa yadda ya ce ta gaza a wasu bangarori da dama. ina ƙara shaidawa tarayyar Najeriya da gwamnatin Muhammadu Buhari waɗanda mu muka yi cicciɓa muka ɗora ta cewa duk wani kuskunda da kalubalantar da za a yi mana da cin duniya shi ƙoƙarin da muka yi masa muka tabbatar da shi an yi mana taf wannan amma bai hana ubangiji ya tabbatar da hukuncinsa ba don haka a shirye yanzu muke mun san cewa jam'iyyar mu ita ce jam'iyyar 'yan ƙasa muna tabbatar maka da cewa duk ƙarfin ikon Allah wannan abin ba zai hana Bola Ahmed Tinubu ya ci zabi a tarayyar Najeriya. Me kuke zargi? Ya za a ce fetur a Najeriya ake yin a Najeriya ake duk abin da ake sannan a sa ana mutalaka a cikin wani halin ni'asu a zo magana harkar nan ta canji ba a yi ba sai a da'imi da lokacin da shiga harkar amma duk ba ku faɗa wa gwamnatin haka ba sai yanzu da kuke ganin kamar kun gama amfana ta misali. mu fa muka dora ta naga magana amfani ba magana ba ta ne muku rana malam maganar rana guda ɗaya ce mu muka dora ta mu gaskiya muke bi mun ga haske ne yasa muka bi ta ana zargin fa lokacin inconclusive fa ita fa ta zo ta sa ido duk abin da ya faru mu mutanen jihar Kano mu ne muka inconclusive saboda me kasan barayin akwatin da suka zo su da kansu sun zo sun tabbatar kotu ma ta tabbatar su waye barayin akwatin waɗanda yanzu sun ma da jami'an mu sun tuba muna tabbatar a baya fa an je wasu fa suna cewa fa da su aka hada baki aka inconclusive amma amma yanzu gwamnatin jihar Kano bata gama biyan sakin su ba magana jihar Kano ai mu sai godiya Allah san da an dauko nagartacce ingantacce hazini mai amana mai alheri naka a jihar Kano mun ci zabe da karfin Allah Sani lawan jingau kenan na jam'iyyar APC, wala allah kuma hakan ce ta sanya jam'iyyar ta NNPP ke ci gaba da tallata kanta musamman da muka jiyo hajiya rodi dan agundi na tallata jam'iyyar tun daga sama har ƙasa. Idan kun zaɓi wannan jam'iyya ta mu ta NNPP mai kwandon kayan marmari ita ce wacce Dr. Rabi'u Musa Kwankwasa yake ciki da sauran 'yan takarkarin mu suke ciki daga kan gwamnoni har 'yan majalisar jiha. Mutanen Kano ku fito da mutanen Najeriya ku zaɓi Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso domin Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso ya ce ya nemi ku albishir ina mutanen da suke cikin baƙin ciki na wannan canjin kuɗi da bu samu kuɗaɗen sun shigar ba ya ce ku karkaɗe katunan zaben ku ku zaɓi wannan jam'iyya ta mai kwantan kayan daɗi a jihar Kano albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai shigar muku da kuɗaɗen ku idan ya zama shugaban ƙasa a jihar Kano ina ma'aikatan jihar Kano ya yi gwamna kun gani ya ce daga ma'aikatan federal har state government da yana biyan sanda yake gwamna yana biyan albashi 24 ga wata ya ce a gaya muku tun daga ma'aikatan federal zuwa ma'aikatan state government yanzu za mu dinga jin alert 22 ga wata inda kun zaɓi wannan jam'iyya tamu. Hajiya kyautar Rodi ɗan agundi kenan shugabar mata ta ƙungiyar Kwankwasiya Media Forum. Kuma hakan na zuwa ne a gabar da jam'iyyar ta APC ke ci gaba da shiga cikin wani hali musamman da muka jiwa Abdulwahabu Ayuba Oyoyo na jajanta wa jam'iyyar ta APC a ƙaramar hukumar dawakin kudu. bisa yadda ya ce jam'iyyar NNPP na ƙara haɓaka a wannan yanki. Yau jam'iyyar APC a ƙaramar hukumar dawakin kudu da warawa sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Yanda matasa suka shigo cikin harkar siyasar nan yau ga sun ɗauko jam'iyyar NNPP mai kayan daɗi ƙarƙashin jagorancin wannan ba Allah matashi ne ba mudan in ka ɗauko shi gidan babanmu Malam Mamuda wanda yake unguwar mahauta a lungun ɗan haru ka ɗauko CA wanda ake kiransa lalla ka ɗauko Abdulrazak mai sai da siminti wanda yake a can kofar gabas jikin makabarta kusa da Alhaji Maraya ina mai tabbatar maka da cewa ka hada da Sabo dan Magori wanda shi ma shugaban kungiyar direbobi ne ina gaya wa APC cewar zama bai kare mana ba wallahi in muka zuba ido wa'annan matasan su kadai za su kai jam'iyyar APC a ƙasa a dawakin kuɗi da walawa ka duba yadda suke banoni suke fassoci ba abin da ya dame su za su iya kashe wa 'yan su miliyan biyar miliyan goma wanda mu a APC babu mutum ɗaya wanda zai iya kashe naira dubu dari, ina mai tabbatar saboda APC idan ba a zo an yi gyara ba wallahi tallahi ni Abdul Wahab Ayuba Oyoyowa ba nawa shine in faɗa a gyara idan kuma an ki idan sun suka kai mu karkashin takarar barisa da abba makama gano karkashin jagorancin sasarin kwankwasiya Alhaji Rabi na gogo aikin ka ya riga ya shiga mu kuma wallahi dole mu ga APC gaskiya ba za mu tsaya ba Abdulwahab Ayuba Oyoyo kenan daga APC karamar hukumar dawakin kudu. APC da muka ji na Audu gidan shanu na kalubalantar wani jami'in gwamnati bisa yadda suke zargin sa da yin ungule da kan zabo a batun tallata jam'iyyar APC. Mai girma gwamnan jihar Kano da mai girma Ɗan sarki jikan sarki da mataimakin gwamna kuma Ɗan takarar gwamna Dr. Nasir Yusuf Gawuna a baya ya kiraye kirayen da al'umma suke mana akan wannan jami'in na karamar hukumar Kungotso wanda ya sa wannan launin wular ya je gurin taro duk da dai za ma zargen da muke a wannan lokacin muna da yakinin mai gidansa ne ya sa shi duk da mun rubuta takarda mun tura uwar jam'iyya ta kasa da ta jihar Kano kuma muna da yakinin nan da lokuta kalilan uwar jam'iyya ta jihar Kano za ta dauki mataki akan jami'in gwamnatin nan to yau ga wani shugaban karamar hukuma a wata local government wanda ya je iya kirarin jam'iyya in ya ce Najeriya mutanensa sai su ce shi in ya ce Kano sai a ce sai shi majalisar tarayya sai a ce sai shi wanda wannan yankin da ya je in ya ce majalisar tarayya a ka'ida dan takara na wannan yankin shin ko da ni dan na auri gidan shanu ne sai a ce sai dan na auri gidan shanu amma sai a ce sai shi takarar Kano tantaral sai a ce sai shi to kira ga mai girma gwamnatin jihar Kano lallai musamman shi kakakin jam'iyya na jihar Kano duk san da wannan shugaban karamar hukumar tunda gwamna dabde shigo karamar hukumar nan yake ya kamata a tuna mai a tabbatar an jaddada mai ya zama lallai duk abin da zai faɗa da abin da magoya sa za su faɗa a karanta mai to amma dan na audi gidan shanu na furta hakan ne a gabar da muka jiyo da tije sanigar kadan batta wanda ya shigo da kira wajen mara baya ga takarar dakta Nasiru Yusuf Gawuna. Kira da lokal gamman arba'in da hudu da mazaɓu ɗari hudu da tamanin da hudu. zaɓe yana zuwa a gabanmu, a zazzagawa mai girma Nasiru Gawuna ya zama gwamnan Kano. Abokan aikinsa ‘yan mazar jiha a zazzaga musu ƙuri'a mu cinye zaɓe. Sannan zaɓen shugaban ƙasa mu zaɓi Bola Tinubu. Sannan zaɓen sanatoci mu zaɓi Honorable Barau jibirin Kabo da Kabiru Gaya da AA Zaura. Wannan hali da aka shiga matsalar wato man fetur da matsalar canji to wannan ba ra'ayin jam'iyya ce ba ta ƙasa ba kuma ra'ayin jam'iyya ne na jihar Kano ba ra'ayi ne na wani mutum ɗaya wanda kowa ya san halin wane ne wannan baba janar Buhari ai alif ɗari tara da tamanin da uku ya mana juyin mulki da ya mana juyin mulki ai ya canji kwana goma sha biyu a sannan waɗanda suke akawun a banki ba su da yawa amma baba kun san da wannan halin kuka dage sai da aka zabe shi ga misali yara ne matasa wanda ba san hali ba kana so ka ce kai baka zabe shi ba eh, eh, ai ni na riga na san hali na san haka za ta afku saboda baya son yan siyasa ba wai ga datti da ka dan batta ba shi ma dai comrade awwali yahaya dore ya shigo ne tare da tallata dr Nasir yusuf gawuna a takarar gwamnan kano local government goma tip tip gezawa gabasawa albasu tsanyawa garin malam rogo dan batta malaman makarantar almajirai sun zo sun yi mubaya'a wa dr Nasir yusuf gawuna sun ce an kai musu ziyara ziyarar ba zata wacce ba su taɓa zata ba wanda tun da kano ta kafa tarihin da ta kano ba wani gwamna da aka taɓa yi ko a baya wanda ya taba zuwa ya kai ziyara makarantar almajirai da kafafuwansa to shi dr nasiru yusuf gawuna ya ɗauki kafa ya je tun kafin ma ya ci mulki sannan kuma ya mai da su yan adam dama kuma wani ɗabi'arsa ce tun lokacin da ya rike karamar hukumar nasarawa haka yake bi cikin talakawa yake mu'amala da su in zai ba da kyauta ko in zai duba marasa lafiya ba sako yake turawa ba da kafarsa yake takawa ya je ya rarraba kuma ina mai ƙara miƙa godiya ta ga 'yan kasuwar fage fage a fage b fage c fage plaza bangaren masu sai da adaidaisau da babura masu kafa biyu da bangaren 'yan wafa 'yan canji su ma sun ce su sun zo sun yi muwaya su ma da su za a yi wannan tafiyar ina ƙara miƙa godiya ta ga 'yan kasuwar abbatuwa bangaren sai da dabbobi su ma sun ce da su za a yi wannan tafiyar mun gode mun gode kuma daga yi su gauna ya ce a gaya muku insha Allah shi ma yana godiya kuma Allah ya ji daɗi ga wannan yadda da amincin da kuka nuna Comrade Awwal Yahaya Dorayi kenan daga APC karamar hukumar Gwale. Shi ma dai Honorable Abubakar Waradi Shika jiyo shi muka yi na haska haskawa jam'iyyar ta APC wasu da ya ce suna kokari wajen tallata Dr. Nasiru Yusuf Gawuna. Mun yi tawakkali ga Allah ne mai kuma hakika kullum duk lokal government din da muka je mutane suna fitowa suna karban Nasiru Yusuf Gawuna. Idan ka je karamar hukumar Kura Aminu Abdullahi Damku kullum shi yake yin kokarin taimaka tafiyar Nasir Yusuf Gawuna da Musa Ilyas Kwankwasu da Hayatu Musa Dauro Sallau. Karamar karamar hukumar kura madobi garin malam ku fito ku zaɓi musa ilyasu kwankwaso karkashin jagorancin aminu abdullahi kura danfo tare da hayatu musa ɗorawa sallau mai girma nasiru yusuf gawana kaf kwamishinonin jihar kano babu wanda ya kai da garba kwamishinan yaɗa labarai zaƙewa a cikin wannan tafiya shi ya fi kowanne kwamishina ba da gudunma don haka duk wanda yake son nasiru yusuf gawana koma lokal din sa da mazaɓarsa ya tara mana mutane don mu samu mu kai gaci karamar hukumar kumbotsu sagir abdulkadir shekara ya cancanta domin da ya samu dama ya taimaki mutane abdulhadi jumbo tirin maliki mutumin kirki ne yana bada gudunmu a cikin jam'iyyar apc da jiha gaba daya muhammad firis shi ma mutumin kirki ne yana iya kokarin sa da aka mai girma nasiru yusuf gauna a duba a hada su da honorable mas'udi dan gidan jafaru dan maliki tsohon dan majalisar jiha na karamar hukumar kuma so yannan mutanen suna bada gudunmawa kuma masoya ne na hakika insha Allah on 29 May za a rantsar da nasiru yusuf gauna a cikin stadium din kofar mata jun jula insha Allah muni ne farkon advisor da nasiru yusuf gauna zai fara da domin mu samu mu tabbatar da an taimaki jihar Kano Abubakar Waradi Sheka kenan wanda fitarsa ke da wuya muka samu bakuncin miko mai gidan kallo wanda ke jaddada mubaya'ar su ga takarar Dr. Nasiru Yusuf Gawuna wato dan takarar gwamnan Kano a jam'iyyar APC. Na zo a madadin kungiyar mu jaddada goyon bayan tafiyar Nasiru Yusuf Gawuna da mataimakinsa na Murtala Salagaro da kuma AA Zaura da kuma Musa Ilyasu Kwankwaso mun zauna tare da su sun daɗa tabbatar mana zaman lafiya da taimakawa matasa a wannan jiha tamu mai albarka. albarka saboda haka muke daɗa tunasar da matasa cewa wannan abu da muka zauna da mai girma gwamna dr abdullahi umar ganduje ya jawo mu a jikan wannan kungiya a bisa jagorancin yana bola ahmed tinubu ya naɗa shi akan wannan jam'iyya tamu muna nan tsintsiya maɗaurin kitsa in muka tafi kuma ƙaramar hukumar kumbotso a ƙarƙashin jagora dambu mai hawa ba iyaka wato naziru zakari sheka a ƙarƙashinsa wa'annan ƙungiyoyi ƙasar dagaci talatin da biyar da take a wannan ƙaramar hukuma iyayen mu maza da mata wanda suka ga yau suka ga jiya sun tara mu sun dada nuna goyon bayan su a jam'iyyar APC kamar inda malamai ma suka haɗu suka dada ba da cewa wanne ne siyasa ce za mu tsayawa wacce za ta ba da goyon baya wanda za a zauna lafiya malamai aka yi ƙuri'a aka samu rinjaye cewar lalle mu zaɓi Bola Ahmed Tinubu da wannan jam'iyya ta APC daga sama har ƙasa muna dada godiya a bisa Baba Buhari da zai zo karamar hukumar mu ta Kumbotsa mai albarka kuma Dr. Abdullahi Umar Ganduja lailaya mana aiki aiki jama'ar gari suna daɗa cewa mu daɗa miƙa maka godiya a bisa wannan abun alkhairi da kai mana mun gode Allah ya ja girma Allah ya raba ka da mulkin nan lafiya. To amma mi ko me gidan kallon na faɗin hakan ne a daidai gabar da muka jo Nura LY gurin gawa na tallata ɗan takarar majalisar tarayya na ƙaramar hukumar Kumbotso wato honorable idris dan kawo a jam'iyyar nnpp saboda yadda muka zage mazaɓu goma sha ɗaya irin yadda ake fitowa a karɓe mu a tare mu kaga mata daga gidaje suna ina ɗan kawo yake ina ɗan kawo yake ɗan kawo yanzu a cikin ƙaramar hukumar kumbotsu ko ina ya karɓu sannan ina ƙara kira da 'yan kumbotsu lallai mu fito mu ƙara jajircewa mu tabbatar mun zaɓi idris dan kawo kuma mun tabbatar da abin da muka zaɓa an tabbatar mana shi kada a ce an yi mana irin abin da ake mana a baya dole sai mun jajirce fiye da abin da muka yi a baya saboda mu a kumbo tsama ban da tsaye mana da dan takara wanda ya cancanta tun 2011 lokacin marigayi Alhaji Balaraba Musa Kalla sai wannan karan Allah ya azarta mu da sa kuma mai kishi irin nasa mai taimakon jama'a akwai bargurbin mutane da suke yawo wajen mata su karbi lambobin jikin rajistar su to ki sani duk wanda ya zo kika bashi wannan rajista ya dau lamba ba ke ba zaɓe za a soke ki ba za ki zaɓe ba duk wanda ya zo ya ce ba ni rajista in dau lamba to isauri a ɗashi da 'yan sanda Nura LY gurin gawa kenan daga yanan karamar hukumar Kumbotso, Muleka karamar hukumar Bunkure, inda muka jo inuwa Malaji Gwamma na godiya ga Honorable Muhammad Uba mai shanu bisa yadda ya ce yana kulawa da 'yan jam'iyya. Ya tsaya ya musamman ma ɗan takararmu na majalisar jiha shi da ya tsaya ya fito da shi yake masa abubuwa musamman kai ce shi yake takara irin abubuwan da ya tsaya masa. Kuma ne masa godiya akan irin abubuwan da a karamar hukumar Bunkure mazaɓin nan guda goma sama ya yi musu abubuwa iri-iri kamar irin su masallatai irin su makarantar islamiyya irin su bohol bohol da haka da ya haka kamar ni a mazaɓa ta gwamma akwai bohol bohol da ya haka to kaga muna godiya da irin wani abubuwan da yi kuma muna masa godiya akan kamar empowerment din da yake mana a karamar hukumar bunkuri muna masa godiya domin ya tsaya har rike jam'iyya to muna masa godiya da wannan sannan kuma suna yawa mai girma shugaban karamar hukumar bunkura godiya irin abubuwan da yake shi ma na jam'iyya a mazaɓin nan namu guda goma shi ma ya tsaya ya rike jam'iyya domin ba dan shi ba jam'iyyar ta mu APC to da mu shiga wani hali saboda haka mun ne masa godiya mun ne masa godiya Inuwa Malaji Gwamma kenan daga yankin kudancin wannan jiha yanki ne dai da muka ji waɗan takarar sanata Honorable Abdulrahman Kawu Sumaila na wasu jawabai yayin da ya je karamar hukumar karaye. Don mutumin kirki baya jawa iyayensa magana. Idan mutum ya yi ɗaya ba za mu mayar masa ba. In ya yi biyu ba za mu mayar masa ba. In ya yi uku ba za mu mayar masa ba. Saboda kunya da girmama juna. Sai da kake cewa ɗan sarki ne. Muna jam'iyyar baya an zo ana yin sarakuna a jihar Kano. Muka ce a bawa wannan ɗan sarkin. Gwamna ya ce a'a wanda za a ba sarki sai wanda za mu iya ganin satifiket ɗinsa na digiri ko na masters ko na phd ba zai iya yin sarki ba dan bairo ya ce kyawun dan sarki kamanin in ya yi sittin daga digitan su ba ta bace mai sai bi dalli a samu dawo kar'ana in ka ji dan sarki ya kare a neman kudi to ya zama sarautar gidansu ta fi ka. Honorable Abdulrahman Kawu Sumaila kenan ɗan takarar sanata a jam'iyyar NNPP a yankin Kano ta Kudu. A wannan yanki dai har ila yau mun jiyo Sani Yalo Gurjiya na godiya ga al'ummar yankin Bunkure bisa taron da jam'iyyar ta gudanar wanda ya ce hakan na zaman mata wani dan ba wajen kaiwa ga gaci a wannan kaka. Mune wa Allah godiya da muka kira talakawa suka amsa. Ka ga mai girma injiniya Abba Kabir da kansa ya faɗa ice ga irin ayyukan alkhairin da turakin rana ike wa yankin nan. Don haka wannan kokari na turakin rano jarumi abokin tafiya shi al'ummar yankin na Bunkure kibiya suka gani musamman 'yan Bunkure suka fito suka yi dandazo suka nuna mai girma Abba Kabir Yusuf da izinin Allah 2023 karfe 12 mun kifar da jam'iyyar APC muna kira ga al'umma ku fito 2023 a zaɓi mai girma injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso a zaɓi mai girma Turakin Rano a zaɓi mai girma Honorable Abdulrahman Kawu Sumaila domin 2023 ku ga aiki da cikawa ina kira ga talakawan Gwamma da talakawan Bono alkawarin da jam'iyyar APC ta yi muku ta kasa cikawa tsawon shekara guda ni na san ba ku da matsalar da ta wuce wannan titi to ga kofar mu a buɗe take 2023 ku fito ku zaɓi jam'iyyar NNPP domin me Kabir Alasarin shine mai wa hanya ɗiban karan mahukaciya wannan hanya taku ta zama sai tarihi. Sani Yalo Gurje kenan na jam'iyyar NNPP wanda fitarsa ke da wuya muka jiyo Haruna ɗan baban nan kibiya na kalubalantar masu ganin baikin honorable kabiru a lasar rum'a siyasar yankunan kananan hukumar rano kibiya da bunkure wallahi tallahi kabiru a lasar rin jagora ne mun yarda da jagorancinsa mun yarda da cigabansa tun tunda ake tura wakili a tarayya ba mu taɓa tura wakilin da ita talakawa ya yi musu abin da ya kamata ba irin kabiru a lasar rin ba don haka muna so mu gaya wa mutane su sani kabiru a lasar rin abun mutanen ƙananan Kuma hukumomin rano kibiya kunkure wallahi tallahi ba mu da sama da shi a yanzu domin shi ya taimake mu yanzu kwana-kwanan nan irin aikace-aikace na alkhairi da yake da muke ta a baya ya zo ya kawo mana fino kamfanin yashe canal a karamar hukumar bunkure wanda yanzu aikin nan ya yi nisa aina aiki manoma an kawo musu abinci gaba ya sake kawo mana sololi ƙananan hukumomi guda uku a karamar hukumar bunkure duk wanda yake ganin dai a takin din tafiyar kabiru shi da ta kawo rano kibiyar bunkure domin sun shirya akan wanda yake taimakon Haruna ɗan baban nan kenan daga jam'iyyar NNPP, yanzu kuwa sai yankin arewacin wannan jiha inda muka jo Usman Muhammad Mai Zare na godiya ga jagororin jam'iyyar ta NNPP, bisa wani taro da jam'iyyar ta gudanar a yankin karamar hukumar Rimin Gado. A madadin mai girma barista Moyi Magaji Rimin Gado, to shine nan muka zo mu miƙa musu saƙon gajiya da godiya bisa taron da suka halatta. Muna godiya da fatan kowa ya je gida lafiya muna godiya Allah kuma kuma ya taimake mu Allah ya ba mu sa'a Allah ya ba mu nasara kan mu dukkan ta mun riga mun dinke ta zuwan muhi magajiri mun gado to dukkanin wata baraka ya riga ya dinke ta a yanzu babu sauran wata baraka yana hada kan jagororin ma da sauran kuma mu na ƙasa in ka duba Tijjani Abdulkadir Jobi nagartaccen mutum ne sannan babu wanda zai iya ja da shi a abubuwan an tsayar da dan gidan mai girma gwamna ana cewa da mai kamar uba mu a karamar hukumar mun gada ai ba za mu so abinda. uba a jihar Kano mu kuma a ce a karamar hukumar mu ta Rimin Gada ba ku bukatar aikace aikace a ba ma bukatar irin wayannan aikace aikacen dai ba ma bukatar ai cewa ake yi shi na kai shi joban ya kwashi shekara da shekaru amma har yanzu bai gama sauke nauyin al'ummar wannan yanki ba ina Usman Muhammad Mai Zare kenan na jam'iyyar NPP. shi kuwa honorable awwal unguwa uku jiyoshi muka yi na gudanar da wasu jawabai yayin rabon tallafi da kwamishinan shari'a wato barista ma lawan ya gudanar a yankin karamar hukumar tarauni idan wani bai sani ba duk tijjatin da muka sha harkar shari'a wannan kuma shi ɗaya daga cikin wanda ya fi da mu muka samu kanmu a ciki ba zan gudun motsa da jajircewarsa ba da wani labarin ba haka yake ba to duk da cewa cewa haka ne jawabin mara ba alhamdulillah muna godiya kwarai da gaske da Allah zai sa wanda suke da madafin iko na karamar hukumar taroni a ƙarƙashin gwamnatin jihar Kano da gwamnatin tarayya muna da kamar wannan kwamishinan shari'a na wannan maza ba na tabbata da ɗan taroni ba zai a kan rashin tallafi ko kulawa da gwamnati ko jam'iyya ba ranka yadda muna godiya Allah saka maka maka da alkhairi Allah baka karfin gwiwa kuma Allah sa sauran mazabun ma ko ina da taba su shi kuma shugaban dattawa Allah ya sani ko kana son Allah talle ko baka son su jarumi ne kuma hazi kuma ka harkar jam'iyya baya gazawa tun da ji kurin ko rigima ko ta waye sai ya tabbata cewa ya can hada kai zaman da muka wannan karamar hukuma zama lafiya da muka yi wanda hatta jihar Kano ana alfahari da karamar hukuma wuri a ganin hukumomin birni guda takwas taro ya ake mamu garanti da cin zabe insha Allah kafin karfe goma in Allah ya so mun da mazar tarayya mun kai gwamnan jihar Kano mun kai Bola Tinubu abu mun kai zaura da iko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam matashi awwal unguwa uku kenan daga APC karamar hukumar Tarauni APC da ke samun kalubale ta bakin Faruku Habibu ya ukonkwaso wanda ya shigo tare da kalubalantar jam'iyyar wajen gaza rike magoya bayan ta. Muna cikin farin ciki a karamar hukumar Madobi sakamakon siyasar Musa Ilyasu a yaushe ƙasa take ba sama take ba. Yanzu dinnan idan ka ɗauki yaron nan Harisu dan Maja irin gudunmawar da ya bashi a tafiyan nan aka kasa kula da shi aka kasa taimakasa har ya baro jam'iyyar nan ta APC ya dawo jam'iyya cikin daraja cikin mutunci jam'iyya ta mai alama kayan marmari jam'iyyar NNPP yanzu jama'ar kura madobi garin malam ina jan hankalin ku ku fito mu yi dafifi mu zabi Umar Yusuf datti Kura a matsayin dan majalisar mu na tarayya idan ba haka ba za mu jawo kanmu za mu jawo iyayenmu za mu jawo yan uwanmu domin wallahi tallahi ina gaya muku wannan jam'iyya ta APC jawa jam'iyya bace wacce za ta dore a jihar Kano insha Allah shi wani irin wato ta goma shewa al'umar yankunan da kuke buƙatar ya zama wakili mu muna gani mun gani kuma mun ji ana faɗa misali yanzu idan ka ɗauki mahaifinsa ya yi majalisar nan ya taimaki mutane ya yi abubuwan da dole sai ka kalle su a ƙaramar hukumar mu ya yi abubuwan da dole sai ka kalle su a ƙaramar hukumar sa ya yi abubuwan da dole sai ka kalle su a ƙaramar hukumar ta garin malam to kaga mu ba abin da zamu ce sai godiya Faruku Habibu ya kwasa kenan na jam'iyyar NPP wanda kuma da shi ne shirin hangen dalana wannan lokaci ya kammala a madadin abokin aiki Abba Haruna Idris sai jagora kuma shugaban sashen al'amuran yau da kullum na wannan gida muzammil ibrahim ya kasai ahmad rabiu ja'en da na gabatar nake cewa wassalamu alaikum